abinda mutum zai aikata idan ya yi mummunan mafarki mara a ru'uya wanda ya mafarki au alhulm asalin arru'uya da alhulmu abu ɗaya ne amma hadisi yana bambance su sai fasara ru'uya da mafarki lafiyayye alhulmu kuma soki burutsu ko mummunan mafarki mafhum tayyib so amma anan babi malam ya kaso guda biyu yace awil ru'uya awil hulm musamman idan mutum ya ga abin da bai da daɗi a mafarkinsa to akwai wasu ladubba da malam ya kawo mana wanda dukka sun tabbata a hadisai kaman guda biyar a wannan babi ladabin wanda ya mummunan mafarki yaya zai yi idan ya farka shi yasa addini da daɗi yake in ba addini ba hatta mafarki ana karantar da kai yaya za ka mu'amalance shi to Allah ya sa mu wanye lafiya insha Allah akwai ladubba kaman guda biyar na farko shine na ɗari da goma sha hudu a babin a sa akwai ladubba guda hudu sai ɗari da goma sha biyar sai ka karanta mana ba sai sun maimaita ba ko ya ce yanfusu an ya sarihi salasan idan ka farka za ka yi tofi a ɓangarenka ka na ina na hagu sau uku Ɓangarenka na hagu wannan hadisin na abu da bin rabi'i ne hadisin iya cikin saihu muslim hadisi na 2261 za ka yi tofi da neman tsarin allah daga abin da ka gani sau uku a cikin wannan yasta'idu billahi minash shaitan sai ka nemi tsarin Allah daga shaitan ya halatta ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya halatta ka ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun kowanne kai anan yayi wa min sharri ma ra'a sai kuma ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ka ganin ka fara da neman tsarin Allah daga shaidan na biyu kuma sai ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ka gani wannan sai ka yi shi sau uku mafu tayyib sai gaba na gaba saboda manzo Allah ya ce ar-ru'ya min Allah wal hulm min ash-shaytan shi lafiyayyen mafarki na alheri daga Allah ne soki burutsu da hayaniya a mafarki da ganin sharri daga shaidan ne sai annabi ke cewa idan ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu idan ɗayan ku ga abin da yake ki a mafarki sai ya ce yayi tofi sau uku a bangaren sa na hagu a wannan bangaren sai ya nemi tsarin Allah daga shaidan sau uku ya nemi tsarin Allah daga abin da ya gani a mafarkin sau uku hadithin iya sahihu muslim hadithi na 2261 sai ladabi na gaba ya ce wala yuhaddithu biha ahad ai wala yuhaddithu biha ahadun ahadan kar ya ba wani mutum labarin mafarkin shi mafarkin alheri kana gaya wa mai kaunarka don Allah amma mafarkin sharri in ka tashi bakinka alaikum ka gani ko haka ko iyalin ka ya yayi mai an ka tashi a rikici haka nan ce a ba komai saboda wasirrufi ma rufi kamar da malam mai kawaidi ya fada ba a fara ko iyalin ka sai ka ce ba damuwa ba komai sai ka dan da cije din sai ka da mata murmushi hankalin ta ya kwanta in kuma kai gauro ne to shikenan damun ba ma mai tambayan ka shikenan lokacin fita daki bai ba sai ka tashi ka kulla kofar in kuma lokacin fita yi sai ka fita karka manta ki kuma kar ka manta ka bar ɗakin a buɗe gwagware ne muke da su a nan a tona asirinsu ko kuma ba sirrufi ma yusarrufihi su ma ba sirrufi ma sarrufi ne go yawa na ga wani mai bikin tabarau sai haka yake wai a sirranta ko dai yana cikin su ko kuma ya musu kara sosai ina ga sai su bashi lauyansu mm, amma dai alhamdulillah ustaz na hannun namu ba ba ne <laughs> ustaz mai baburka kai fa <laughs> so ba a ba da labari shine muhimmin sako ya tahawwal an jambihi alladhi kana alai wancan duka hadisi ɗaya ne a cikin sahihu muslim wancan hadisin abokata da bin rabi'i shi ne 2,261 to wannan iya kasansa 2,262 shi kuma riwayar jabir bin abdullah ne shi ne sai ya ce ya tahawwal an jambihi sai juya bangaren da ya tashi yana baccin a sunna kana kwanciya a dama mai yiwa da ka farka sai ganka a hagu to a ka'ida sai ka koma dama in kuma jarraba aka samu a daman ka yi farki to za ka koma kwanciya kar ka kwanta a daman sai ka kwanta ko a gadon bayan ga kana kallon sama sai ka yi bacci sannan kuma ya ƙumu wa yusalli in arada shi ma nan hadisin yana kasan wancan ya sai muslim shi kuma na 2263 haka suke jere 2261 da 62 da 63 na farko riwayan abokata da bin rubi'i na biyu riwayar jabir bin abdullah wannan kuma riwaya ne na abu huraira radiyallahu anhu haka imam muslim ya jeranta su kuma haka malam din ya dauko su ya saka su a wannan ladubba da so ladubba idan aka yi mummunan farki na farko bari mu yi su in details shine ka yi tofi a bangaren ka na hagu na biyu ka nemi tsarin Allah daga shaidan sau uku na uku ka nemi tsarin Allah daga shi abin da ka gani a mafarkin kada Allah ya sa ya faru shi ma sau uku na hudu karka ba wa kowa labari na biyar ka juya bangaren jikinka inda ka tashi kana bangaren dama ne ka koma gadon bayan kana gadon baya ka koma bangaren damanka na shida in kana da dama tashi kai sallar nafila dalili hadisai uku riwayan farko a muslim hadisin abu hada da bin rubi'i na 2261 dalili na biyu hadisin jabir bin abdullah a muslim hadisin 2262 dalili na uku hadisin abu huraira a wurin imam muslim hadisin 2263 waɗannan su ne ladubba din insha Allah Allah ya kare mu daga mummunan mafarki Allah ya kare mu daga mummunan mafarki Allah ya kare mu daga mummunan mafarki mafarkin da bai da ma'ana shi ma ba mafarki ne wani lokaci mai daɗi ba yanzu kamar a ce ka yi mafarki ka zama tsuntsu kana tashi ko ka yi mafarki ka zama masallaci kai kanka masallaci ka zama <laughs> sai mu bude kanmu yi da sallah kenan go <laughs> Allah ya samu wanye lafiya na'am